Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk sanyin na tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na daren yau Laraba 18 ga watan Oktoban shekara ta 2023. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar zaben najeriya ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamnan jihar kogi jama'ar jihar na bayyana fargabar tashi hankali a lokacin zaben akwai matsalan tsaro babba wanda za fuskanta a ranar zabe an yi kashe-kashe da dama a gaban idanuna na san na wannan shekaran zai fi wannan shekaran muni to shi yasa ba zan fito ba gaskiya malaman jami'o'i a kasar kamaru sun karba kiran kungiyar su ta sines wanda ta yi na cewa su shiga yajin aiki domin matsawa gwamnatin kasar lamba kan biyan haƙoƙi da sauran kudaden bunƙasa sha'anin ilimi za mu kawo muku rahoto na musamman kan asali da kuma ayyukan ƙungiyoyin asiri musamman a makarantun najeriya muna kuma nan tafe da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. A lokacin da Falasɗinawa da suka fada cikin rudani a Gaza inda ake gwabza yaƙi suke neman mafaka daga lugudan wuta babu kakkautawa da Isra'ila ke kaiwa a matsayin martani ga mummunan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. mutane da dama ne suke tambaya ko kuma suke nuna al'ajabinsu dalilin da ya sa misira mai makwabtaka da ita da wasu kasashen larabawa ba sa karɓar su misira da jordan sun fito karar cewa ba za su karɓe su ba kuma suna da tarin hujjoji da ya sa ba za su yi hakan ba babban dalili kuwa shine kasashen larabawa suna fargaban isra'ila tana yunkurin tilasta koren wan dindindin zuwa cikin ƙasashensu ne kana wato hakan ya sa haka da ya sa suka cewa da bukatun falasdinawan wanda lamarin da ya tada hankali ko kuma ya tuno da wani tarihi don tsogaba da aka yi wa falasdinawa a can a baya shugaban amurka joe biden da ya isa kasar isra'ila yau laraba da ke wato inda ake gwabza yaƙi inda aka kai gagarumin harin bam a asibitin gaza wanda ya kashe ɗaruruwan mutane wato ya kawo zargin juna da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin domin nuna goyon baya ga daɗaɗɗiyar ƙawarsu shugaba biden ya bayyana ƙarara cewa yana tare da ƙasar isra'ila wanda ya ƙi amincewa da isra'ila ta aikata ba daidai ba yana mai cewa makaman roka da 'yan bindiga hamas suka harba ne ya taɓa wani ɓangare na asibitin na yi matukar bakin ciki ga wannan mummunan fashewa a asibitin na gaza a jiya kana la'akari da abin da na gani kamar yadda wato mutane da dama wato ba su gane ba ba ku ne kuka aikata wannan harin ba amma kuma mutane da dama ne ba su fahimci wannan lamari ba muna da abubuwa da dama da za mu iya magance matsaloli da yawa biden yana faɗa wa prime isra'ila benjamin netanyahu yayin da suka fara wata tattaunawa ya kara da cewa amurkawa suna taya ku alhini kuma lallai haka abin yake saboda suna sane da mummunan yanayi da kuka fada a ciki a yau laraba shugaban rasha vladimir putin da takwaransa na china shi jinping sun gudanar da wani taro da ke da aka dade ana tsabbacin wato zai faru a gefen taron kasa da kasa akan shirin china na gine-ginen abubuwan more rayuwa har da hanyoyi wato belt and road inda suke yaba wa kyakkyawar su da kuma bukin zarfafa mu'amalar siyasa da tattalin arziki tsakanin china da rasha ma'amalar siyasa da aminci tsakanin kasashen biyu yana ci gaba da yin karfi ji shugaba shi yayin da yake yabawa wato kusanci da kuma kyakkyawan hulɗar yin aiki tare da kasashen biyu suke ƙara tabbatarwa wasu masu sharhi sun ce taron ya baiwa shin daman gabatar da china a matsayin kasar da za ta iya zama mai tasiri a duniya ga kasashe masu tasowa kane ya baiwa putin daman bayyana kansa a matsayin wanda har yanzu yana da tasiri a duniyar ziyarar da putin ya kai a china shine bulagurinsa na biyu zuwa wata kasar waje tun bayan da kotun kasa da kasa ta bada sammacin kamoshi kuma shugaban na rasha wato ya sa ko kuma an ba da sammacin ne a cikin watan maris da ta gabata a farkon wannan watan putin ya kai ziyara a kajistan domin halartar wani taron koli na kasashen jamhuriyar soviet kasashen china da kajistan dukkaninsu dai ba su karkashin wannan kotun kasa da kasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A Najeriya lalubo hanyar magance matsalar rashin zuwan yara makaranta da ke ƙara yawa ya kai matsayin gaggawa a ƙasar. An kiyasta yara miliyan 20 ba su zuwa makaranta. Wani batu da masana suke ɗora laifi a kan al'adu daban-daban da matsalar tattalin arziki da na rashin isassun gine-ginen makarantu wanda dukkaninsu ke da wahalar shawowa. joshua gideon shugaban wata makarantar yara a unguwar arasabo a arewa maso tsakiyar najeriya ya ce yayin da yaran ke karatu wasu suna nan a makarantu amma ba su iya sayan littattafan karatunsu da kuma kayan bukatu na karatu gideon ya ce samun waɗannan yaran a wajen makaranta babbar matsala ce ga ƙasa yaran da dama ne suke zuwa talla na kayayyaki kana wasu kuma na zuwa bara akan hanyoyin najeriya lamarin da ke tabbatar da babban kalubale yayin da karatun firamare ya kasance a kyauta a hukumance a najeriya hukumar majalisar ɗinkin duniya a akan ilimi kimiyya da kuma al'adu unesco ta kiyasta a bara cewa yara miliyan 20 ne basu wato masu shekaru daga biyar zuwa goma sha hudu ne basu zuwa makaranta a najeriya hukumar karatu matakin farko ta gwamnatin najeriya ta ce kasar na bukatar sabbin makarantu da za su kai dubu ashirin da azuzuwa kusan miliyan guda kafin a iya daukan waɗannan yaran su koma makaranta. Baba Yakubu Makeri kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. A Najeriya hukumar zaben kasar ta ce ta shirya tsab domin gudanar da zaben gwamnan jihar Kogi yayin da ya rage kasa da wata daya da lokacin da aka tsara gudanar da zaben. to sai dai jama'ar jihar na bayyana fargabar tashi hankali a lokacin zaben kamar yadda wakilin mu mustapha nasiru batsari ya aiko mana da rahoto To sai dai wasu daga cikin al'ummomin jihar Kogin sun ce suna ciki da fargaba sosai bisa la'akari da yadda ake yawan samun karo da juna a tsakanin 'yan siyasar jihar Kogin. Hukumar zaben jihar dai ta ce jam'iyyun siyasa guda goma sha takwas ne suka tsaida 'yan takarar neman mukamin gwamnan jihar. Alhaji Halliru Haruna Sule babban jami'i na yada labarai ne da kuma wayar da kan jama'a akan katin zaɓe na hukumar zaben jihar Kogin ya ce a yanzu haka ma wasu daga cikin kayan aiki na hukumar ta INEC sun isa kananan hukumomin jihar. Duka kayakin zaɓe da muke kira non-sensitive material mu da rabar da su zuwa local government. To wasu daga cikin al'ummar jihar Kogin dai sun yi fatar ganin an yi zaɓen lafiya. Muhammad Musa. Jihar Kogin nan da nake gani dai in Allah ya yarda abin da shi zai zo da sauki. amma still dai mu a haka da akwai tsoro a zikacin mutane da yawa so amma muna fatan da abin ya zo da sauki zaben yana tattare da matsaloli da yawa akwai matsalan tsaro babba wanda za fuskanta a ranar zabe ta tara, an yi kashe-kashe da dama a gaban idanuna kuma na san na wannan shekaran zai fi wannan shekaran muni in ba Allah tsere ba so shi yasa ba zan fito ba gaskiya Alhaji Umar Kwalu babban mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara ne akan harkokin siyasa da apc ta turo jihar kogin domin aikin zaben ya buƙaci al'ummar jihar kogin da su fito su yi zaɓe cikin lumana amma muna kira kwantar da hankalinmu in ka lura da jihar kogi ba a samu wasu fadace-fadace da sauransu da ake zato ko za a samu mu yi haƙuri mu fito mu kada mu. a yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar kogin ta ce ta ɗauki mataki na ba sani ba sabo domin tabbatar da an yi zaben lafiya Mr. William Aya shine kakakin 'yan sandan jihar Kogin ya ce a yanzu haka ma kwamishinan 'yan sandan jihar na gudanar da rangadi na sarakunan gargajiya na jihar domin janyo hankalin jama'a akan yin zaɓe cikin kwanciyar hankali. Kwamishina kuma sake an kira shugabanai na political parties aka aka ja musu kunni domin cewa akwai rules wanda yake guiding duka harkan zaɓe saboda haka su bi wannan ruhun din domin a gan an yi nasara a cikin wannan harkan zaɓe. A ranar sha ɗaya ga watan gobe ne dai ake gudanar da wannan zaɓe wanda za a zaɓi sabon gwamna wanda zai gaji Yahaya Bello na jam'iyyar APC. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari, to a kasar Kamaru kuma malaman jami'o'in kasar sun karba kiran da kungiyar su ta Sinis ta yi musu na shiga yajin aiki domin matsawa gwamnatin kasar lamba kan ta biya su haƙoƙi da kuma sauran kudaden bunƙasa sha'anin ilimi malaman da yana buƙatar gwamnati ta biya su haƙoƙinsu da ta yi alkawari da suka shafi harkar bincike-bincike da sauransu na shekarar nan ta uku wakilin mu a da muhammad bashir ladan yana ɗauke da ƙarin bayani A Kamaru malaman jami'o'i da dama sun zaɓi mutunta kiran yajin aiki da ƙungiyar malaman manyan makarantu mai takin Sines ta fara. sines na nema a gaggauta biyan kashi na uku na ƙari na musamman na bincike da kuma nuna gaskiya wajen kiyaye biyan basussukan ilimi a matakin kowace jami'a a jami'ar da ta ɗaya da ke unguwar gwaike da inda muka je wasu malamai sun mutunta yajin aikin a yayin da waɗansu kuma suka zaɓi zuwa karantarwar wannan malami da muka taras ya ce mana eh, babu wani dalilin da zai hana wannan yajin aiki mu dai za mu gabatar da shi cikin aminci kawai farfesa uber zibazi wakilin kungiyar malaman jami'o'i a yawun da ya ce mana a nan jami'an yawun ta ɗaya, na zagaya aji daban-daban domin in tabbatar da cewar malamai sun mutunta wannan yajin aiki kuma haka ya tabbata a duk inda na shiga farfesan ya kara da cewa tun ranar biyar ga watan satumba malamai kashi talatin cikin ɗari ne kawai gwamnati ta biya su sauran kashi saba'in kuma ko maganar su ba a yi don haka dole ne mu ƙarfafa yajin aiki har sai mun cimma burinmu. mafi yawancin ɗalibai sun ba da haɗin kai dangane da wannan yajin aiki duk da illar da hakan zai iya haifarwa a karatunsu hadizatu isa ɗalibar jami'ar ngwaikele To a gaskiya a matsayina na ɗaliban makarantar jami'a a nan ƙasar Kamaru a gaskiya wannan yajin aikin da malaman makarantunmu suka shiga wannan ya ɓata mini rai matuƙa ya ɓata mini rai sosai kuma kasancewa to ranar litinin na wannan makon da suka shiga wannan yajin aiki da har ila yau dai bamu fara karatu ba wannan yana bata mana rai kuma kusan cewa in kwanakin nan muka koma makaranta mun biya kuɗin makaranta eh, nan da 'yan kwanaki kaɗan yanzu kuma malamai sun shiga yajin aiki ya kamata a ce gwamnati ta waiwaya ta duba wannan matsalar da wato waɗannan malaman ke fuskanta ta duba ƙorafinsu ta biya musu bukatunsu kamar yadda ya dace saboda waɗannan malaman suna da matuƙar mahimmanci yau idan ba su bamu ilimi ba haka za mu kasance kara zube muna gida ba tare da mun je ko ina ba kuma wannan zai iya illa ga wasu matasan waɗanda suke tafiya makaranta muhammad bashir ladan muryar amurka daga yawun a ƙasar kamaru a gaida muhammad bashir ladan To bayanai sun nuna cewa an soma kirkiro kungiyoyin asiri a makarantun Najeriya ne da kyakkyawar manufar inganta tsaro da ɗabi'u na gari a tsakanin ɗalibai. To sai dai bayanai sun ce daga bisani kungiyoyin sun rikide zuwa ayyukan da basu dace ba ciki har da tsafe-tsafe da sauransu. Wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. A shekarar 1952 aka kafa kungiyar asiri mai suna Paris Confraternity a jami'ar Ibadan don tabbatar da doka da oda. Farfesa Wole Soyinka yana ɗaya daga cikin ɗalibai bakwai da na kafa kungiyar don zumar ɗalibai su bi doka da oda a jami'ar. Kungiyar asirin dai ta hayayyafa zuwa wasu kungiyoyin asiri da dama kamar Sea Dogs, Aye Black Axe, Sea Lords, Black Ladies, Sky Lolo da dai sauransu. To ko 'yan Najeriya suna da masaniya a game da 'yan kungiyoyin asiri. Sunana Kyari Ali Bukar. Ni dai gaskiya ban taba sani su ban gansu ba. Wallahi sun lalata al'amarin makaranta gaba daya. Yanzu duk mutum da yake da ya yana so ya kai ɗinsa makaranta yana tsoron wannan kungiya wallahi. Kare zai shiga wannan kungiya ko a ja kashe maɗa. Ni kaina ina da ya wallahi tana so ta yi karatu a nan ibada. To ni kuma ba na so karatu ta nan ibada tun da. Ina so ta yi karatu a can gida amma ita kuma tana so nan gurin. Ko ina suna amma nan ya fi was. Kasan Wani irin labari kake ji a game da aikace-aikacen su. Labaran su bai da kyau mala Hassan. Wallahi labaran su bai da kyau mun sha jin labaran su ko a radio ma muna ci. Na shiga university da wani studio muna tafiya. Sai wani ya ce kaga wannan layi eh, da dare akan ce ma layi nan da dare kar ka bi hanya na karka ka shiga. Saboda me yace ka shiga wannan layi da dare? Yace wallahi akwai yan kungiya asiri nan gurin. Saboda shi ya taba zama makaranta. Shine yace ga mu cewa baba eh, kar ka bi wannan hanya da dare ba. Wani mazauni garin Shagamu da baya son a faɗi sunansa cewa yayi. Ba wani komai dokar da aka samu ta bacin ma da an To amma a can 'yan shekarun baya kun dan sha wahala da fama da su 'yan kungiyar asiri. Ko za ka ɗaya mana ƙarin haske? Sun kashe rayuka al'umma amma mafi yawancin da ta kashewa ai sai wanda yake cikin su. In kaga ya samu wanda baya cikin su to zazzabin ne Allah ya riga ya kawo shi. In ko kaga ba a cikin su yake ba to kuskure ne aka yi aka samu aka kashe shi. Sunana Jaman Muhammad Falalu Ahmed daga Akure Ondo State. Eh muna da in quality sosai kuma alhamdulillah gwamnatin jiha tana yaki da su sosai kuma ana cin nasara. Kwanan baya ma an samu bata gari ire-iren su wayanda suka halaka wata mata amma coci suka halaka wannan mata a coci wayannan mutane yanzu dai dan wannan abin ya taso nasu wata dabara suke yanzu da mota za su zo su kade mutum nan take mutum zai mutu kai tsaye a wannan matsalar a neme su a rasa an ce kungiyar asirin suna da yawa ko kasan ko kaloli akwai dai wanda suke kira red hmm. red blue akwai black hmm. wayanda su suka yi muni a nan yankin da muke ciki wace irin illa suka fi a nan jihar Ondo to illar da suke dai suna nan suna ta koya ma yara ne 'yan makaranta 'yan sakandare suna koya musu kuma suna yi mm. akwai wayanda kaɗan idan suka yanka mutum jini ya hito shi kenan an gaba kuma yara ne matasa majority sunana adamu dan sa da bitti wanda yake zaune a lagos alabra akwai wata unguwa a kusa da mu nan ana ce mata yanasa yanasa shi wata ran muna biye suka zo suka harbi wani mutum ne sai su taka mai wani dan karamin gatari dan karamin gatari ya su taka mai in suka taka mai dan karamin gatari nan sai su ga da jini da a jikin gatarin ya su wuce suna da wasu kaya na musamman kamar a ce uniform ba su da wani uniform yanda za su yi diresin shirin na mutanen da suke ma'amala a cikin Lagos rabe ko Bahaushe ko Inyamuri ko ma wani yare ne haka yake diresin din kayansa. Da wata kungiya ta haɗu da wata kungiya su 'yan kungiya asiri sai ga sun kama faɗa da juna a nan Lagos suna yin wannan. Suna yi to amma tun da mu ba mu san din me dalilin faɗan nasu ba. Jami'an tsaro suna tunkarar su. Gaskiya ba su tunkarar. Amma suna razana al'umma. Ai da mun ta tau kawai ya gudu. Shi ma mazaunin jihar Ekiti ya ce 'yan kungiyar asiri na kashe mutane. Muhammad Ahmed Yaro masu kotun nan na kawo matsala. Ina abin da ya faru na kashe kashe kashe kashe. A makarantu suke kashe kashe koko a cikin gari. No a cikin Ka taba jin labarin waɗanda sun ka kashe koko ka taba ganin waɗanda sun ka kashe. Wani Kwanaki jin mene labarin an kashe wani mata wurin nan amma labarin na da sun yi kotun shi suna kashe kashe. Yanzu ma kuma kula makarantar nan yanzu na. Me kuke son gwamnati da kamar security su yi da waɗannan 'yan kungiyar asiri? Kaka kamar ka gwamnati ya taimaka da masu masu ma'aikata din nan. Na kaga abin da zai yi sauki. waɗannan 'yan ƙungiyar asiri suna amfani da makamai kamar gatari yuka har da bindiga. Eh, suna ma amfani da bindiga ma. An taɓa kakkama da bindiga ma. Sunana Muhammad Bashir Hussein mazaunin garin Dabo Shago. Suna da labari sun zo sun wuce haka ko wani abu ya ɗan faru an taɓa ɗan wansu ko kuma wani nasu ya mutu muna ganin su za su kunna kandir da bakacen kaya suna jimanin wani ɗan uwansu da aka kashe ko kuma da ya mutu suna zagaye gari. A wasu jihohin kudu suna taɓa mutane kamar su kashe su ji musu su raunata. nan jihar Osun suna yin haka? Suna yi amma mafi akasari in kaga sun taba ka ko sun taba wani mutumin da ya shiga harkar su ne kamar ka nemi su kuma gaskiya wani lokacin sukan yi gargaɗi in suka ga kana bibiyar budurwarsu ko kuma yawan sa musu ido kai ba jami'in tsaro ba sannan kuma kamar a taba musu dan uwa domin galibi su makasudin su na shiga wannan kungiyar suna shiga ne domin kecare ni ko kuma kariya da kuma ramuwar gaya ga duk mutumin da ya musu ba daidai ba a waje gidan su amma haka kawai dai ba su fiya farma mutane ba daidai idan mutum ya shiga harkar su kasan da yake akwai su kashi kashi kowane kuma bangare daban-daban to in aka samu wannan bangaren suna faɗa da wannan bangaren to suka fito da makami suna bibiyar juna cikin gari wani bi akan samu wanda bai sa bai san sauka ba ko harshashi ko kuma dai wani makami ya same shi wajen kaiwa junan su haƙin suna faɗa da junan su yawanci an san su a manyan makarantu ne irin jami'o'i da makarantun kimiyya da fasaha ana ka gani me yake kawo su har cikin jama'a suna zama suna aikata ɗanyen aiki? Eh a gani na daga cikin abin da ya jawo akwai rashin samarwa matasa aiki. Domin abin ya kasance ba ma sai lalle 'yan jami'a ba. A nan za ka je ka samu 'yan sakandare school za ka je ka same su a kusa a cikin 'yan kungiya asiri. Saboda gaskiya akan same su da muggan makamai na fitar hankali. Farfesa Bello Muhammad Bada na jami'ar Sokoto ya ce ana samun 'yan ƙungiyoyin asiri a jami'o'in kudancin Najeriya fiye da ta arewacin Najeriya. A jami'o'i na Najeriya akwai su da yawa mafi yawa a kudancin Najeriya. Amma a nan irin jami'o'i ta dan fodiyo ba mu da suwa. Saboda matakan da aka yi na ɗaukar yara ana taka tsantsan ana ƙoƙari a ɗauki yara waɗanda yake sun cancanta amma kuma an san ina sun ka fito. Wata wanda da yake an san yana da tarbiyya tun daga gidansu. To ba zai shiga waɗannan ƙungiyoyi ba. Farfesa ɗaliban suna juyewa su bi 'yan ƙungiyar asiri a wasu jami'o'i jami'o'i musamman na kudancin Najeriya saboda rashin kokari ko kuma neman kariya ko kuma neman wata bukata. Akwai kungiyoyi ba hannu asiri na manya ba na yara kadai ba. Don haka wasu hanyoyi ne waɗanda wasu ke ri da suka yi imani da su cewa suna iya kai su ga arziki na duniya. Suna saman musu haɗe-haɗe da irin su da ke wani wuri kuma su haɗa su da kamar samun aiki. Wasu suna ganin waɗannan hanyoyi na saman musu cin jarabawa na zama jami'a kuma su ci abin kwarai. Wasu daga cikin su na ganin shiga shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi na ba su zama lafiya a jami'a watan kamar ya zama musu wata kariya daga wasu ɗalibai waɗanda an marasa bane a zauna lafiya duk irin waɗannan abubuwa suna kawo wannan matsaloli duk abubuwa ne waɗanda tsari wanda muke bi wanda ya zamanta in kai lahi ba a horar da kai ya sa irin waɗannan abubuwa shin waɗannan ƙungiyoyin asiri suna yin illoli suna illoli kwarai da gaske domin su ke kawo ai kashe-kashe su mm. ke kawo saɓani su ke kawo ɗalibi zuciya ce ta kyankyashe tun da wuri riga ya lalace su ko da yaka karewa ya fita ya riga ya zama wani gungumin mahaukaci saboda suna haɗawa da hanyoyi waɗanda sun ka saba ma halitta ta dan adam haɗa da shaye-shaye da shaye-shayen jini da makamantansu wanda ko da kaka karewa tausayi ya fice ka rashin tunani ya fice ka. To farfesa ina mafita? Mafita ita ce sai mun sake tarbiyyar da hadda 'ya'yan mu tarbiyyar da kamun mu tarbiyyar da 'ya'yanmu. Ko da yake babu adadin yawan mutane da 'yan ƙungiyoyin asiri suka halaka a Najeriya wata ƙididdiga ta ce a tsakanin shekarar 1993 zuwa tara, an kashe malamai da ɗalibai ɗari sha biyar, haka ma a shekarar 2002 kawai 'yan ƙungiyar asiri sun kashe mutane da hamsin a jami'o'i kana akwai ƙungiyoyin asiri kimanin saba'in a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwar, kana manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni. Wasanni a takaice. dan wasan tsakiyar ghana mohammed kudus ya ambaci marigayi tsohon shugaban afirka ta kudu nelson mandela a matsayin tauraronsa na bukin watan tarihin bakar fata a ingila watan oktoba aka ware don bukin bakaken fata da sun kai fice cikin duniya kuma kudus da ake ran zai koma west ham makon nan ya ambaci mandela dangane da gudunmawar saurin kawo ƙarshen mulkin wariya tauraro na baki shine Nelson Mandela ya faɗa a cikin bidiyo da west ham ta yada ta social media 'Yan wasan Black Stars in Ghana sun fuskanci tsanantawar babban mai koyarwa Chris Kipton da shugabannin hukumar kwallon kafar kasar Ghana Ketu crook bayan cin wulakanci da kasar Amurka ta yi mata da ci hudu da lema yau talata. Wannan ya abuku ne gabanin Chris Kipton da Jordan Ayu su bayyana gaban 'yan jarida don yi musu tambayoyi kamar yadda ɗan jarida Fitio Tayeku ya faɗa kan Twitter. Kocin ɗin Black Stars Ghana Chris Hilton ya bayyana da takaicinsa game da kashin da black stars ta sha hannun amurka amma kuma yana mai yakini ghana za ta kai labari black stars ta sha kashi da goluka hudu da nema cikin mintuna talatin da tara a geodis park da ke a ainihin nashville kasar amurka wannan faduwa shine na biyu jere da black stars ta sha bayan faduwar da ta yi da ci da nema hannun mexico wannan kuwa ya abu ne bayan bayan coach Kempton ya yi wasanni har biyar ba tare da shan kashi ba. Yayin kira da 'yan jarida Hinton ya bayyana hangensa a wannan mawuyacin lokaci a kwallon kafar kasar Ghana. Ya ce na kasance a sha'anin kwallo lokaci mai tsawo yadda na fahimci wani sa'in kakan shiga wani mummunan lokaci wadda yakan juye ya zama mai kyau tsohon dan wasan black stars ghana jude debra ya yi bayanin dalilin da ya sa tarin tsaffin 'yan wasa suke nesanta kansu da kungiyoyin kwallon kafar kasar daban-daban ya bayyana cewar aniyarsu na bayar da gaddamawa da iliminsu da kwarewarsu don ci gaban kwallon kafar kasar ghana sau tari yakan fuskanci tsangwama jude debra wadda ya yi kaftin din kotoko a dacen ya nuna cewar kasar jami'an kungiyoyin kasar na daukan sabbin 'yan wasan a matsayin barazana abinda ya sa ya zama mawuyacin abu gare su wurin samar da yanayi da ya dace don bayar da shawara da kuma shiga a dama da su da wannan muka iso karshen labaran wasannin redwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice baba. jama'an majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a jiya talata cewa suna gaggawa samar da taimakon jin kai na ceton rayukan dubban mutane da suka tsira daga girgizar kasa a yammacin kasar afghanistan a arewacin wato lardin herat kafin shiga lokacin sanyi saboda mutanen da suka rasa gidajensu za su iya fuskanta yanayi mai tsananin sanyi galibin mutanen har da mazauna lardin herat mai miliyoyin mutane da yawancinsu ke cikin waɗanda lamarin ya shafa suna zama waje ne a gidajensu musamman ma a cikin dare in ji daniel andres shugaban shirya ayyukan jin kai a afghanistan yana fada a birnin kabul wannan wani yanki ne da ba saba da girgizan kasa ba a don haka gine-ginen da aka yi a wurin ba su iya jure girgiza yawancin gine-ginen an yi su ne da laka wanda za su iya rushewa cikin sauki girgizan kasa guda uku na farko wato da suka faru wanda karfinsu ya kai maki shida da jiko uku sun afka ne a lardin herat a ranar bakwai ga watan oktoba kanan wasu girgiza kuma suka faru a ranakun sha daya da kuma sha biyar ga wannan watan oktoba a lokacin da falasdinawa da suka fada cikin rudani a gaza inda ake gwamza yaƙi suke neman mafaka daga lugudan wuta babu kakkautawa da isra'ila ke kaiwa a matsayin martani ga mummunan hari da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba mutane da dama ne suke al'ajabin dalilin da ya sa misira mai makwabtaka da su wato da sauran kasashen larabawa ba su karɓar su a kasashen su misir da jordan dai sun fito karara sun nuna cewa ba za su karbe su ba kuma suna da tarin hujjoji da ya sa ba za su yi hakan ba shugaban amurka joe biden ya isa kasar isra'ila yau laraba yayin da ake tsaka da gwabza wuta a cikin wato inda gagaruman bama-bamai da aka jefa a asibitin wato gaza ya kashe ɗaruruwan mutane wato lamarin da ya kawo zargi na zargin juna da kuma gudanar da zanga-zanga a yankin a yau laraba shugaban rasha da shugaban wato china kenan shi jinfi da vladimir putin sun gudanar da wani taro a gefen taro wato wanda ake gudanarwa na kasa da kasa a kan shirin china na gine gine abubuwan more rayuwa da kuma wato hanyoyi kenan na belt and road To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu ka madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma fiona dudu wadda ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu david greenberg ni murtala faruk sanyin na ke muku sallama da kuma fata alkhairi ma'assalam.